بسم الله الرحمن الرحيم akwai sanarwa cewa karatun nabiyar rahma da ake yi a masallacin unguwar nasarawa cikin wannan gari na gumal an dawo ana yi da haka ana nan ana yi duk ranar talata bayan magariba zuwa isha wanda malam anas abbas yake gabatarwa nabiyar rahma sai wanda yake cewa a sallar farilla a ina ake yin jam'in addu'a yana da ya na yi maganar cewa aka yi addu'a cikin jam'i ba daidai take da addu'ar da mutum ya shi kadai ba yayin misali da ake yin sallah a cikin sujjada ya halatta mutum ya addu'a kaga asigar addu'a da musamman liman yayin da zai addu'a ta shafi dukkan mamun da suke bayan shi haka kuma kai da za ka yi addu'ar a cikin sujada ko da kanka kaɗai ka yi wa wancan mayewa kansa kaɗai wancan mayewa ka to albarkan muna tare sai wani samu albarkacin wani ne abin da nake nufi ana yanzu idan yanzu a tahiya ana yin addu'a bayan an gama tahiya wuri ne na addu'a sannan a sujjada ana yin addu'a to wancan yana yi wancan yana yi wancan yana yi wannan ba daidai take da addu'a da mutum yake ɗaiɗai ko ba baka addu'a da ake a guri ɗaya gaba ɗaya sannan wani zai iya yin a jam'i assalamu alaikum wa ala ibadillahi salihina kaga manzo Allah ce duk wani bawon Allah salihi za ta same shi kaga min babu auda wanda yake gurin fiye ma da wanda baya gurin wallahu a'lam sannan kuma in a sallar za a yi alkanud kamar sallar tarawih kaga ana yin alkanud a ciki Allahumma ajina fi man hadaita wa afina fi man af kaga in shi kadai sallar tarawih bai zo jam'i ba kaga ba zai samu waɗannan addu'o'i ba kamar yadda idan an yi a cikin sallah da su? kamar sallar roƙon ruwa kaga mun ce ana yin ta a cikin jama'a ne kaga nan ma za a yi addu'a ne a haɗu da sauransu Allahu wanda ya ce shin yanka dabba mai ciki yana nuna cewa mutum ya yanka guda biyun kenan eh sabani ne na malamai wasu suna ganin in ka yanka dabba to ka yanka dan cikin ta wasu kuma suna ganin a'a sai ka yanka dan cikin ta saboda kurin bambancin wasani zakatul janini zakatu ummi wasu ka ce zakatul janini zakata ummi zakatul janini yanka ko zaka yanka dan tayi shine yankan mahaifiyarsa ma'ana in ka yanka mahaifiyar ka yanka dan tayi wasu ka ce abin da ake nufi in ka yanka mahaifiyar to irin yadda ka yanka mahaifiyar haka za a yanka ɗan tayin ma to amma dai magana mai inganci ita dabba da ke da ciki in aka yanka ta to ɗan cikin ta ma ya halatta a ci sai dai wani abu ya sa a bari misali zai iya zama tsantseni mutum yana kyankyamin ya ci kaga wannan wani abu ne daban amma ɗan cikin magana raji ba mushi ba ne ba sai an sake yanka shi ba amma idan mutum ba zai iya ci ba ya fitar ya ba wa ko karnuka ko kuma ya ba waɗanda za su ci babu komai a ciki wallahu ala musamman wannan muna magana idan dama bai dare amma in aka misali aka yanka aka fito da shi da ran shi kaga kuma wani abu ne daban wannan ya zama yanzu da ran shi wancan muna magana idan ya zama yana ciki dan tayin shi haka to wannan shine abin da muke magana akai ya ce lacin sharaɗi ne a yi sallah a jam'i to ga wanda yi ta shi kaɗai fa ya eh, abinda in ma ne amfani da lafazin sharaɗi ba ina nufin idan ba a yi ta a jam'i ba bata ba in ma na lafazin sharaɗi to ba ina nufin an yi ta a mutum shi kaɗai ba ba ba game da na ta maimaita kai kaɗai ta yi amma ka yi laifi to sai yake magana ya wanda suke sallah a wurin hirarsu wannan kuskure ne kuskure ne duk inda mutane suka kafa majalisi kuma su mai da shi masallaci ana gina masallaci mun karanta hadisin na Aisha an ba kuma manta manzo Allah ya ce a gina masallaci a unguwanni to da haka idan har anan muna da masallaci muna zama can mai hira to lokacin sallah sai mu taso mu zo ai sallah da mu sai mu koma mu zauna gurin mu biya abinda muke na hira amma muna hira kurin a guri kuma ya zama nan ne masallaci shine abin takeici wani sa'in sai ga ana ana sallah ga masallaci can wasu na yi can wasu na yi can wasu na yi kowa kuma yana yi ne a gurin hirar shi wannan kuskure kuskure ne in gurin da muke yi hira gaba ɗaya ba masallaci kusa ba wani masallaci kusa da mu ba wani masallacin da muke jin kiran sallah to shikenan sai mu jam'in ma'ana a hankali ma sai mu tunanin mu gina masallaci din tunda akwai bukatar a gina amma ga masallaci kurin da muna bayan layi muna hira zama kuma nan ne gurin sallan muna bar masallaci wannan kuskure ne idan aka yi haka sai a waye gari masallaci kuma ba kowa su waye za su cika masallatan kamar masu yin sallah ne kofunan kofar shagunan wani mutum yana yana sai da kayan kira sallah sai sallah ko ba shagon sa wannan kuskure ne ka to masallaci in ta kama ka ribe ka ribe ka zo masallaci ka gangama ka je ka bude in kuma ka iya bari ka to ba tare da wata matsala ba ka to yi sallah da kai ka koma sai in sau yana zuwa har gindin kayan ka to sai kai sallah anan za mu yi sau har ya zo shi ke nan sai kai sallah anan ba kai kuma ya zama kullum ba za ka dinga kokarin samun ladan sahun farko ba ko gaba gaba a cikin sallah amma in sahu baya zuwa in ka tsaya can kai sallah kana da matsala manzo Allah ya ga wani yayi sallah a bayan sahu manzo Allah ya ce sake to ina ga wanda yake wajen masallaci can masallaci nan bai cika ba sahu a masallaci amma suna can kofunan rumfunan suna bin sallah kuma ga masallacin bai cika ba duk waɗannan ba su da sallah shari'a to haka dole ne mu gyara gurin hira ba nan ne gurin sallah ba sai idan ya zama gaba ɗaya area inda muke ba masallaci ko bayan mu ko gaban mu ko me amma mu taka mu je mu sallah mu dawo shine daidai sai wanda yake cewa wanda ba sa yin sallah a ana yin sallah suna zaune ba sa komai sai an gama sallah gan suna shigowa ɗaya bayan ɗaya suna yin tasu to me yi su daban-daban wannan ɗayan biyu kuri jahilci akwai wanda jahilci ne tsabar jahilci a gurin shi da yi sallah shi kaɗai ne jam'i ɗin ɗaya ne da haka ran da ya ga dama gan shi ana jam'i ɗan da bai ga dama ba sai an gama ya ɗau huta ya tashi to kaga wannan ba abin da yake bukata illa karantarwa kuma yana asara mai yawa jahilcin ya zama mai illa ko kuma za ka tarar akwai son zuciya akwai ma'ana ganganci a ciki ma'ana mutum ya sani da gangan to wanda yana kan haɗari ai sallah kana zaune sannan daga ba ka zo kai taka ko ba komai in an tabi a mazhabin da suke cewa sallar ta karbo wanda muka ce shine raji sallar ta yi to amma kullum mutum cikin laifi yake domin yana barin wajibi ne da haka yana yana yana ta tara kansa laifi zai yi sallah kuma sallah za ta zama mun dauki hadisin da makaranta na karshe ba cikakkiya ba ba zai samu ladanta cikakkiya ba da haka sai a karantar da mutum sai dai inda wuta larura inda wuta larura kuma kamata ya haɗu mu gyara limam masallacin ne bai iya sallan ba yana mana sallah ba nutsuwa yana mana sallah ba khushu'i yana ma'ana Allahul jali a cikin karatun Alƙur'ani. lahani fitaccen lahani to wannan ba maimakon mu zama ana yi muna gefe muna kallo 'a kamata yi mu haɗu mu gyara ko dai mai mai nasiha ta hanyar da duk ta dace ba lallai sai mu zami ba zami iya sawa a yi mai zami idan ma hakan ba zai yi ba zamu iya rubuta mu kai inda zai gani ya ɗauka ya karanta ta hanyar duk da ta dace zamu iya aika masa zami iya yin test na waya ka sai layi ka je ka zauna ka rubuta ana gabata malam ina maka fatan alheri amma cikin karatukan ka akwai kurakure masu yawa ina fatan malam zai duba ya gyara saboda akwai hadari a ciki na gode. ka karya layin shi kenan kai tafiyar ka kai dai ba ka isar da sako ba shi kuma duk ya karanta wannan zai gaba zai ga cin mutunci tunda ba inda ka ka, ka muna nashi nasiha ce kai masa kuma duk yadda ya kai da da dakewa sai wannan ya mai tasiri in in in hakan bai yi ba sai kuma a ɗau matakin da za a canza har a zo matakin mai yankon mu zauna yana yi mumuna zauna ba a so za mu karanta a cikin hadisi ba a so ma ka zo masallaci ana sallah kai kana zaune a gefe ko da ka yi sallah masallaci Allah ce ka shiga ai da kai to ina ga wanda bai ba da haka in wannan dalilai ne to sai a gyara dalilan maimakon mu zauna da cutar ta ta damu mu duk muna da matsaloli ne da yawa wani in yana limanci ba sai in ya mutu a shekarun baya akwai masallatan da aka ce wane ne liman baya nan kowa tsoro yake shirya sallah wanda in yi sallah wani daga ran da yi sallah ya dinga ciwon kai kenan saboda suna dan tsafa-tsafan su haka ake yi da yanzu da ilimi ne ya zo suna ta yadu aka daina irin wannan wai masallaci ma sai an tsafi shi in baya nan ba wanda ya sallah sai wanda ya ga dama irin waɗannan masallaci kowa yana nokiya sai an samu bako ko irin mai zafin sunna ce ni bari in yi in so ya kashe ni to amma yanzu kaka wannan dai ya kawo to amma duk da haka ne muna da matsaloli na mutum ya rike abu ba ya yi kuma sai kawar sai kaucewa a sanya wanda zai iya wanda kuma ba daidai bane in ba za ka iya ba tun farko karba in ka karba ka ga ba za ka iya ba ka kauce a sa wanda zai iya ko ma ba ba babin ba ibada bare wanda kuma babin ibada wanda abu ne mai hadari da haka inda illa sai mu kokari mu gyara ta maimakon ya zama wannan amma ba haka ba mutum ana sallah yana zaune sai an gama ya zo ya tashi wannan akwai jahilci a cike da kuma sakaci mai yawa idan mutum da jaraba a cikinsa lokacin sallah zai wuce ya halatta yaya zai yi idan da ruwa sai wanka ya zo yi sallah amma idan nemo ruwan ita ba nemo ruwa lokaci zai wuce wasu malamai suna ganin zai iya taimama yi sallah ma'ana ya zama babu ruwan wanka ya tafi nemo ruwa kuma lokacin zai wuce suka ce sai ya taimama yi sallah in ya so daga bayan ya samu ruwa sai yi wanka amma inda ruwa to abin da ya kamata shine yi alwala a yayi wankan ya zo ya yi sallah din wallahu wani rubuto sa da sai guda biyu kamar ma'anar sai yake nema anna qadaha annabi sallallahu alaihi wasallam kasar wannan akushi na manza Allah da yake cin abinci ya karye fattakhadha da ash-sha'b makana ash silsilatan min fidda wurin da ya tsage sai manzan Allah ya sa sarka ta zinare ya toshe gurin da shi ko suka ce Anas dan Malik ne ya sanya ba manzon Allah ko suka ce a manzon Allah ne ya sanya ma'ana ya ya shi suka ce tsage waye sai aka sa sarka ta zinare sai aka ɗanfare shi da shi ya ya hade wanda ya nuna mana halaccin cewa dan akwai nau'i na zinare wanda ba mai yawa ba a jikin akushi ba komai dan mutum ya amfani da shi sai hadisi na biyu su ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qamri an tambaye manzan Allah dangane da giya tuttakhadhu khallan za a rike ta a matsayin khall khan shine abin da aka sanya ya suna ne ma'ana giya ce amma da aka ajiye ta yau da gobe sai ta sulale ta ta sulale ta zama wani abu daban in ka shata ma ba za ta bugar ba to za a iya mai da ita aka dinga amma da ita qala la manzo Allah ya ce a'a khal anan ana ko suna fassara da kunu amma ba kunu bane khal khal shine ka ajiye abu har ya salance shine khal to shin giya za a rike ta kamar khal a ajiye ta ta salance sannan ya amfani da ita manzo Allah ya ce la saboda wasila ce aka bar wannan zai kai kuma zuwa ga amfani da giya da, da aka koda ta salanci dai tana na a gita zubar da ita kada a amfani da ita kada a sha waɗannan su ne biyun da suka zo hannuna abin da ya zama daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya mana wallahu ta'ala